babbar tasha ce wanda za ta ba mu dama mu yi amfani da lantarki wanda ya kai rabin da lantarkin da muke kawowa daga najeriya lalle na san da 'yan kasanmu mazauna neme a satin nan biyu da suka gabata sun yi famar matsalan rashin lantarki sabilin bannan da aka samu kan layin da aka janyo da shi wannan lantarkin daga najeriya inda ake sarrafa shi to ina so in ce musu ko ba irin wannan abun ya haddasa najeriya wato kwata-kwata abun da yake zauwa daga najeriya ba zai iya zauwa ba nan gaba bayan rana 25 na watan ut na gobe in aka samu irin wannan matsalan wato rabin lantarkin da muke kawowa daga najeriya muna da shi nan gida wato ko ma za mu damu ba zai yi tsananin irin damuwan da muka shaida kwanakin baya ba ina so in ma abokan namu turawa na union european da na faransa godiya da gudunmuwar da suka kawo mu sun ba mu kuɗi sun ramta mu kuɗi su ne muka sa cikin wannan aikin kuma ya yi wannan tasirin ina so kuma in ce ma 'yan ƙasa muna da irin wannan stasha da yawa ɗazu minister ibrahim yakuba ya zana su wanda suke cikin aikin da ake yi wato kafin nan da 'yan shekaru insha allahu komin matsalan da aka samu a kan layin mai zowa daga najeriya ba za mu lura da shi ba kuma gurin namu shine ba mu kawo lantarki don ya isa mutane cikin gidajensu abinda ake yi da lantarki shine masa'anantu kuma insha Allahu wannan kokarin ma za mu yi shi kuma mu samu damar mu ma mu gina ƙasar mu.